ɗaya Masu mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana kuma za a iya jin mata ta Alfa Radio Kumasi sannan za a iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe a kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci yau ranar Laraba 24 ga watan Yuli na shekarar 2016. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Hadiza Kyari da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji rahotannin da muke tafa da su da farko ga kanan labarai. A yau Laraba tsohon lauyan nan na musamman da ya yi bincike kan kasa London ɗin Rasha a zaben Amurka Robert Mueller ya faɗa wa Majalisar Dokokin Amurka cewa binciken da ya gudanar kan shishigin na Rasha a zaben 2016 bai wanke shugaba Donald Trump daga zargin cewa ya yi yunkurin hana binciken ba duk da cewa Trump ya yi ikirarin hakan. To Madalla a cikin shirin namu na yanzu za ku ji yadda masana ke ci gaba da yin kira akan a ɗauki matakan da suka dace wajen warware rikicin da ke faruwa tsakanin 'yan shi'a da jami'an tsaron Najeriya. Bayan haka za ku ji cewa sabuwar gwamnatin jihar Zamfara na ganawar neman sulhu da 'yan bindigar da suka addabi yankin. A jamhuriyar Nijar kuma za ku ji cewa an samu canjin shugabanci a rundunar haɗin gwiwar Jansan Sahel da ke yaƙi da ƙungiyoyin 'yan ta'addan yankin. Muna nan kuma tafi da shirin himma wanda Abdulaziz Adili Turo ya shirya zai kuma kawo amma duk sai bayan labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. a yau laraba tsohon lauyan na musamman da ya yi bincike kan kasalandan ɗin rasha a zaben amurka robert mueller ya faɗa wa majalisar dokokin amurka cewa binciken da ya gudanar kan shishigen da na rasha a zaben 2016 bai wanke shugaba donald trump daga zargin cewa ya yi kokarin hana binciken ba duk da cewa trump ya ikirarin hakan yayin da aka fara kirga sawoyi a bahasin da yake bayarwa shugaban kwamitin da yake kula da fannin shari'a gerald nadler ya tambayi mula shin ka wanke shugaba trump baki daya daga wannan zargi sai robert mula ya ce a'a ya kuma kara da cewa san ba a wanke shugaba daga zargin abin da ya aikata ba amma mula ya ce ba za a iya tuhumar shugaban trump da wani laifi ba saboda wani daɗaɗɗen tsari da ma'aikatar shari'ar amurka take da shi wanda ya hana a tuhumi duk shugaban da ke kan mulki ya kuma ƙara da cewa tawagarsa da ta yi bincike ta kwashi shekara tana neman haɗin kan shugaba trump domin ya zo gaba da gaba ya ba da bahasi amma sai kawai ya amsa wasu tambayoyi a rubuce ce ya aiko mana da shi. 'yan jam'iyyar democrat a majalisar dokokin amurka sun zargi shugaba donald trump da majalisar dattawan kasar da 'yan republican da ke da rinjaye da take-taken soke wani ƙudurin doka da aka gabatar na musamman don hana rasha da sauran kasashen yin da a zaben shugaban kasar da ke tafe sun kuma yi gargaɗin cewa saboda irin rawar da shugaba trump da shugaban masu rinjaye a majalisar dattawa mitch mcconnell suke takawa lokaci na ƙurewa wajen samar da ingantattun matakun tsaro ga zaben na shekarar 2020 da alamar shugaban masu rinjaye bisa bukatar fadar white house ya dauki matakin murkushe duk wani kudurin doka mai inganci a matsayin babban abin da ya sa gaba a cewar mataimakin shugaban kwamitin leƙen asiri na majalisar dattawa mark warner yayin wata ganawa da manema labarai da ya yi a majalisar dokoki a jiya talata labaran duniyan na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc a yau laraba boris, boris johnson zai kama aiki a matsayin sabon prime minister birtaniya hakan na nufin zai maye gurbin theresa may wacce ta yi murabus a hukumance bayan da ta gaza samar da tsari da birtaniya za ta bi wajen shirin ficewar kasar daga kungiyar tarayyar turai ta eu johnson ya yi kawarin haɗa kan al'ummar ƙasar tare da cewa zai ciyar da ita gaba yayin da yake murnar sakamakon kuri'ar da aka kada a jam'iyyar conservative inda ya kayar da sakataren harkokin waje birtaniya jeremy hunt don zama sabon shugaban jam'iyyar bisa al'ada sarauniyar ingila elizabeth ta biyu ita ce ta ayyana a hukumance cewa johnson ya hau mukamin na prime bayan lashe zaben da ya yi Rasha da China suna musanta cewa jiragen saman sojojinsu sun shiga sararin samaniyar Koriya ta kudu yayin wani sintiri na haɗin gwiwa da suka yi a jiya talata. Wannan keta sararin samaniyar da ake zargin ƙasashen biyu da yi ya faru ne a kusa da wani rukunin tsibirai da ake rikici a kai tsakanin Koriya ta kudu da Japan wanda Koriya ta kudu take kiran shi da Dokdok yayin da ƙasar Japan ke mai lakabi da Takashima. ma'aikatar tsaro ta koriya ta kudu ta ce ta fafatuki wasu jiragen yaƙi bayan da wani jirgin saman rasha ya ritsa a sararin samaniyarta da ke gabashin teku ma'aikatar tsaron ta ce bayan jiragen yakin koriya ta kudu sun yi harbin gargadin jirgin saman rasha ya bar yankin koriya ta kudu amma sai ya sake dawowa bayan dan wani lokaci lamarin da ya sa jiragen yakin saman koriya ta kudu suka sake yin harbin gargadin ma'aikatar tsaron rasha ta musatta yadda seoul ta ba da labarin abin da ya faru kuma ta zargi jiragen yakin koriya ta kudu da yin tukin ganganci wani mai magana da yawon ma'aikatar tsaron china ya faɗa wa malema labarai a birnin beijing cewa masu sintirin ba su kai hari kan kowa ba kuma sun zagaya ne daidan yakin da doka ta shimfiɗa yayin da aka kwashe makonni biyu ana ta zanga-zangar neman gwamnan puerto rico ricardo rosello ya sauka daga mukaminsa gwamnan ya ce ya zama dole ya saurari kukan al'ummarsa amma har zuwa jiya talata bai nuna wata alamar cewa zai yi murabus ba yayin da dubban masu zanga-zanga suka sake taruwa a kan tituna rizola ya ce kalaman da zai rika yi a nan gaba za su fi mayar da hankali ne kan ayyukan da gwamnatinsa ke aiwatarwa jami'ai da yawa sun yi murabus daga mukaminsu dangane da hannunsu da aka samu a cikin wani abin kunya da ya bayyana ta sakon waya a farkon watan nan inda a baya-bayan nan shugaban ma'aikatan fadar gwamnatin rosello ricardo larando wanda ya murabas a jiya talata ya ce ana yi wa iyalinsa barazana a halin da ake ciki kuma wani alkali ya fitar da takarda izinin nema a binciko wayan cellular rosello da wasu abokan hudar siyasarsa su goma sha ɗaya. To labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Masu sauraro, za a yi mana aikin gafara domin muna fuskantar 'yan matsalolin na'ura a yanzu haka, amma kuma kwararrun injiniyoyin suna iya ƙoƙarinsu domin su ga sun warware wannan matsalar. yanzu dai kuna tare da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc agogon ma'anan na cewa karfe 11 da minti 11 ma sauraro a ku yi mana aikin gafara domin har yanzu dai muna fuskantar wata 'yar matsala da na'urorin amma kuma kwararrun suna iya bakin kokarinsu domin su ga sun warware wannan matsalar don haka a ci gaba da jiran mu. yanzu dai kuna ta da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc agogon na cewa karfe 11 da minti 18 masu sauraro a dai mana ahuwa har yanzu dai injiniyoyinmu na kokarin gano matsalar na'urar da muka fuskanta wadda ta shafi gaba ɗayan murya amurka don haka a dakace mu. Thank you. Thank you. har yanzu dai kuna ta da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kuma muna ci gaba da neman gafarar ku domin 'yan matsalar da muke fuskanta ta na'ura amma ana kokarin warware wannan matsalar. Kai tsaye dai yanzu haka muna ta da wakilin murya Amurka Nasiru Adamu El Hikaya. wanda zai mana bayani akan shirye-shiryen da ake ko kuma yadda ake tantance ministocin da aka ba da sunayensu a majalisar dattawan najeriya nasiru adamu kana tare da mu da shi to madalla me ke faruwa ne a birnin tarayya abuja an ce majalisar dattawan najeriya na can na tantance sunayen da aka gabatar mata na ministoci yawwa wato abin da ake yake faruwa ce ba ma wani dogon abu za a samu ba saboda ita canta majalisar an duba ya iya cewa tana tafiya daidai da irin wato gaban cin ba wato tana shirin kirkiri da ita gwamnatin apc da jam'iyyar apc hmm. a shugabannin majalisar biyu duka da samun shi shugaban majalisar da ta inda ake wannan lamari na tantance ahmed lawan dama shi gwamnatin tarayya ke so yi wannan shugabancin duk waɗanda aka tura suna nasu nan mutum arba'in da uku ana jin ko mutum da zai samu matsalar tsallacewa daga wannan tantancewar. Hmm. To me kake gani jama'a ke faɗi yanzu haka a nan birnin tarayya Abuja game da sunayen da aka bada menene ra'ayoyin jama'a? Wato Maryam abin ya wato ya canza tunanin mutane daga tunanin da ake cewa kusan dukkan ministocin ne za su dawo. in an duba wasu mukamai da aka sake dawo da su kamar na sakataren gwamnati shugaban ma'aikata da sauran an fara shirgi da cewa ba mamaki na duk waɗancan kwamfutocin da za a sake dawo da su kan mukamansu to amma yi zama an samu akalla kashi ma za a ce saba'in cikin ɗari hmm. sabbin fuskoki ne a cikin ministocin za a ce waɗanda suka dawo ɗin kashi talatin ne cikin ɗari aka haɗa da sabbin amma abin da ke faruwa wasu gidokin sun sami mutanen da suke ganin za su iya taimakon harkar siyasa wasu kuma suna ganin mutane ne sai waɗanda shugaban ƙasa yake so ko ya sani ko yake hulɗa da su ya naɗa a waɗannan mukaman. Mm. mukamin ko zan ce kusan wani mukarrabin shugaban ƙasa na sosai da duk yana mara mata ba da Muhammad Muhammad waɗanda wasu kila masu rabe za su tuna shi a aka sarrafa wannan ma a hanyar Kaduna yan kamar wata biyu da suka wuce wato shugaban hukumar zaɓen ilimi na bai ɗin nan zai hmm. shi wannan mukarar ne da shugaban buhari da za a yi mamakin samun mukamin ka ba a wannan karan amma wasu mukaman kuma eh, za a to malam nasiru ina ga za mu dan dasa maka aya anan zuwa an jima ma ƙara jin bayani daga gare ka da yanzu haka kuma ga lokaci ya ɗaga mana hannu. To yanzu kuma masu sauraro ga labarai amma wannan karan a takaici. A yau Laraba tsohon lauya na musamman da ya bincike kan kasa London ɗin Rasha a zaben Amurka Robert Mueller ya faɗa wa majalisar dokokin amurka cewa binciken da ya gudanar kan shishigen na rasha a zaben 2016 ba wanke shugaba donald trump daga zargin cewa ya yi kokarin hana binciken duk da cewa trump ya ikirarin hakan yayin da aka fara kirga sa'o'i a bahasin da yake bayarwa shugaban kwamitin da ke kula da fannin shari'a gerald nadler ya tambayi mueller shin ka wanke shugaba trump baki daya daga wannan zargi sai mula ya ce a'a ya kuma kara da cewa san ba a wanke shugaban daga zargin abin da ya aikata ba 'yan jam'iyyar democrat democrats a majalisar dokokin amurka sun zargi shugaba donald trump da majalisar dattawan kasar da 'yan republican ke rinjaye da take-taken soke wani kudurin doka da aka gabatar na musamman To masu sauraro a yi mana aikin gafara yau kuma haka shirin namu ya kasance don haka za mu dasa aya a nan sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin inda za mu so mu ji ra'ayoyinku a kan sunayen ministocin da shugaba Buhari ya fidda wanda yanzu haka 'yan majalisar dattawan kasar ke kan tantance su sai mun ji daga gare su. A madadin Hadiza Kyari da ta taya na gabatar da shirin da Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni da injiniyan mu Ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.